mutane na musamman ba kowa ya shafe shi saboda haka sai an kawo kowa ba kiɗadu mai ruwa da tsaki a cikin harkar ya kasance da shi aka samu aka yi ba wai a zo a yi kamar biki a gefen titi ba. To muna godiya kwarai da gaske Umar Sale an ka da wannan dama da ka ba mu ta tattaunawa da kai. An gaida hawa da bakonta bari RFI. Kai tsaye za mu je ne ga shirinmu na ilimi hasken rayuwa. Barkanmu da wannan lokaci mai sauraro da fatan an tashi lafiya. Shamsiyya Haruna ke farin cikin sake kasancewa da kai a daidai wannan lokaci cikin shirin ilimi hasken rayuwa daga nan sashen Hausa na Radio France International. A wannan makon shirin ya sauya salo ne da a iya ce masa mai dogon zango domin zai tattauna ne da masu ruwa da tsaki akan bunƙasar harshen hausa da matsalolin da yake fuskanta da dalilan da suka haifar da matsalolin da dai sauran muhimman batutuwa da suka shafi harshen na hausa harshen hausa harshe ne da yake da tsohon tarihi wanda ya shafe ɗaruruwan shekaru ana magana da shi wanda alƙaluma suka tabbatar da cewa zuwa yanzu miliyoyin mutane ne ke magana da harshen hausa a sassan duniya wani rahoto da aka wallafa a shekarun baya-bayan nan ya nuna cewar a halin yanzu harshen hausa harshe ne na goma sha ɗaya da aka fi amfani da shi a duniya zalika an yi kiyasin cewar mutane miliyan ɗari da hamsin ne ke magana da shi a sassan duniya masana dai na kallon waɗancan alƙalima a matsayin dalilan da suka sanya harshen hausa yin shaharar da ta kai ya yi gogayya da dukkanin manyan harsunan duniya lura da yadda harshen ke da yalwar kalmomi da za a iya sarrafa su walau a littattafai kafofin yada labarai da sauran hanyoyi sai dai duk da bunƙasar da ya yi harshen na hausa na fuskantar tarin ƙalubale waɗanda masana ke ganin matukar aka ci gaba da tafiya a haka akwai yiwuwar ya fuskanci koma baya To koyaya ɗaliban Hausa ke kallon harshen da muhimmancinsa? Ga wasu ɗalibai da ke nazartar harshen a jami'o'in Najeriya. sunana Adamu, abdullahi ɗalibi mai nazartar harshen hausa a jami'ar sulalamido da ke jihar jigawa gaskiya yadda nake kallon harshen hausa harshe ne wanda yake da matukar girma da kuma muhimmanci harshen hausa yana fuskantar matsaloli ne wa'inda matsalolin mafiya yawa suna fitowa ne a ƙarƙashin su hausawa abin ma da ya fi ma yawa shine mu kanmu makaranta harshen hausan majority ba mu ɗauke shi a matsayin harshe wanda a ina idan aka tambaye ka me kake karanta za ka iya fitowa ka ce abu kaza nake karanta ba amma majority yanzu aka tambaye su wane yare suke karanta sukan ganin abin abun kunya ne kana tare da kamal ɗan daji magana ta gaskiya ga duk wanda yake wannan harka ta kafafen sada zumunta kaso 60 zuwa 70 na cikin wanda suke wannan harka ta kafafen sada zumunta daga a wurin yin rubutun nasu kurakuran suna yin yawa akwai kalmomi kanana wanda mutane suna kallon su kamar ba komai ba kuma a ko dai kai tsaye ko kuma ba kai tsaye ba sukan lalata ma'anar abin da ake so a rubuta misali zaka ce da ke sai a sa da ke, ita ce sai a sa ita ce. akwai su kalmomi ƙanana zaka ke kallon su wanda mutane suna ganin kamar ba wani abu ba ne ba kamar matsalolin da suka shafi amfani da nambobi a matsayin kamar misali harafin ba kaga shi matsala ce wadda ya kamata a ce an yi duba a kai sannan akwai masu amfani da harufan da babu su a kalmomin hausa kamar kalmomin x da kuma fi kamar kafofin sada zumunta kafofi ne da kowane mutum ma yake iya lekawa da mai nazarin harshe da wanda ba bai yi nazarin harshen ba da wanda ma ba bahaushen ba kuma duk suna amfani da kalmomin hausa wajen yin rubutu wajen isar da sakonnin da suke so su isar ga al'umma to wannan yasa kusan babu wata tsiyar ka'ida da ake amfani da ita wajen yin wannan rubutu din amma ƙwararru a fannin harsuna musamman ma na hausa na ci gaba da rubuce-rubuce da kuma jan hankali akan yadda za a bunƙasa shi la'akari da buƙatar hakan da ke akwai farfesa yakubu magaji azare na tsangayar nazari da koyar da harshen hausa a tattaunawarsa da editan sashen hausa na arafai bashir ibrahim idris ya yi ƙarin bayani akan dalilin da ke haifar da ƙalubalen da ake fuskanta to a yanzu dai shi wannan harshe in muna magana akan a matsaloli bai wuce waɗansu abubuwa da yake fuskanta a cikin gida na masu amfani da shi wajen rashin bashi muhimmancin da ya kamata a bashi ta fuskar ilimi da kuma yadda za a bunƙasa shi ta yadda zai yi gogayya da kowane irin harshe a duniya harshen hausa a yanzu in kana magana ta fuskar masu magana da shi da waɗanda suke asalin su hausawa ne da waɗanda suka koye shi da waɗanda suke jinsa haka a cikin ƙasa da wajen ƙasa za ka samu aƙalla za ka samu sama da mutane miliyan ɗari 150 waɗanda suke ma'amala da harshen hausa to amma har da haka idan ya zamanto ba wato ba a kyautata shi ta fuskar ilimi ba wata fuskar rubuce-rubuce da shi da kuma yadda za a ɗabbaƙa shi a ba shi damar da zai samar da duk abubuwan da yake bukata to sai ka ga wato yawan masu magana da shi yake da amma kuma bai da tarin makaman sarrafawa na wajen bunƙasar tasa za su zamanto suna da rauni wannan yana ɗaya daga cikin irin abubuwan da suke na ƙalubale ne na wannan harshen wanda kuma muna kira ga masu magana da wannan harshen da a dage wajen yadda za a ɗabbaka shi ta rubuce-rubuce na adabi ta rubuce-rubuce na ilimi ta fassaro abubuwa daga waɗansu harsuna ana dawo da su cikin harshen domin ya ƙara bunƙasa ta yadda zai yi gogayya da kowane harshe. to da yake yanzu an karkata zuwa fagen kafofin sada zumunta wato intanet bangarori daban-daban wani irin kalubale a matsayinka na mai nazari kake gani harshen hausa ke fuskanta waɗannan sabbin hanyoyin isar da sakonni babban abin shine bai wuce yadda masu rubutu da waɗannan kafofin sadarwar suke rubuta hausar ba wannan matsala ce babba saboda da dama su hausawa ne suna magana da harshen hausa to amma in aka zo rubutu sai zamanto ana yin kwaɗo da yawa a rubutun to sautari na kan ga wani lokaci in ka shiga social media hmm. in waɗannan kafafen sadarwar na zamani hmm, hmm. in an yi magana an ce kuna rubutu ba daidai ba ko sai ka ji matashi ya ce to ai in dai za a gane to shi kenan well, haka ɗin ne in za a gane to amma anya in an tafi haka an yi wa harshen adalci a ba da dama a dinga rubuta shi ana masa ɗiban karar mahaukaciya ana zuba shi yadda aka ga dama sai na shiga kanin kamar an yi haka ba masa adalci ba duba da cewa a tsakanin namu kowa idan alal misali ya zo zai rubutu da harshen ingilishi mm. tsayawa yake tsam da ransa ya ga cewa hatta wakafi eh. sai ya saka shi daidai mm. don kar a ce bai iya harshen ingilishi ba to ina batu mm. harshen da ka koye shi shi kake kokari ka gyara naka kuma wanda a nan ya kamata a ga kwarewarka a ga kishinka kuma shi kake wa eh, rikon sakainar kashi to a nan yana da kyau matasa su fahimci cewa su gyara nasun yana da muhimmanci domin saƙon da suke isarwa ba a hausawa ba ne kaɗai har da mutanen da ba hausawa ba waɗanda ba hausawa ba mm. ga misali yanzu idan ka ɗauki mutanen da suke turai mm. akwai da dama sun koyi hausa amma sun koyi hausa ne ta hanyar ƙa'ida. to saboda haka suna karanta hausa ne ta hanyar ka'ida to idan baka rubuta musu ita a daidai ba mm. ba za su karanta ta a daidai ba saƙonka ba zai fita a wurinsu a daidai ba mm. to yana da kyau dai matasa su kula mm. na ga akwai taron matasa waɗanda suke ƙoƙari su wayar da kai a kafafen sadarwa na zamani irin hanyoyin da za a bi a gyara rubutu sautari za ka ga suna ta shigowa kuma abin sha'awa sai ka ga eh, waɗansu matasan suna godiya suna karɓar irin wannan gyaran da sauransu a hankali dai za mu je insha Allah. mai sauraro saboda karancin lokaci a nan shirin na ilimi hasken rayuwa zai dakata sai kuma a mako mai zuwa zai dora daga inda ya tsaya inda zai tattauna akan illolin rashin kyautata rubutun hausa da kuma rawar da manhajar nan ta fassara wato Google Translate ke takawa wajen rubutun Hausa da yadda ake amfani da shi. A madadin kafatanin abokan aiki musamman Nura Ado Suleiman wanda ya tsara shirin. Shamsiyya Haruna ke cewa a huta lafiya daga nan sashen Hausa na Radio France International.